Lura da mahimmancin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen yada manufofin jam'iyyun siyasa a fagen siyasar jamhuriyar Nijar ya sa kungiyar Alternative Espacito yan shirya taron horo ga wasu gumman matasa don ganar da su hanyoyin kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke ci da gumman magoya bayan su. kamar yadda mamba a kungiyar ta alternative kakatu dagwani ya bayyana min ana zancen kullum ya matasa za su kawo su cikin harkar siyasa a kasar mu ta Nijar su kawai in ana zabe ne ake ce musu su zo su yi kaza da kaza ana wariya da su ya za su yi su gane wasu abubuwa miye ne siyasa ta kuma tunda in kana so kai siyasa dole sai kai da kanka kana da sani mu'amala ta tsakanin matasa da shugabannin jam'iyyu da batun yancin matasa a jam'iyyun siyasa da haƙƙin da ya rataya a wuyansu su a jam'iyyance na daga cikin abubuwan da aka tantauna a kansu a ranakun farkon wannan zama. Rashida Ango na wakilcin jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ɓangaren adawa a wannan haɗuwa. Gaskiya ka yi wannan tahiya ni in ba da na zama cikin wannan zaman da muke nan gai ba wannan inci na ma na haraka siyasa ban san shi ba amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiyata da kyau cikin siyasa. Vraiment mun samu karuwa. Samun masaniya a kan yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da hulɗar ƙasa da ƙasa abu ne da ya zama wajibi ga dukkan wani mai fatan jagorancin jama'a a wannan zamani. Saboda haka aka saka wannan maudu'i a jerin abubuwan da za a baje a kan teburin wannan haɗuwa. Sunana Nuruddin Adamu, eh, ina cikin mutanen da Movement Tous pour ya aiko wajen wanga formation taron lalle parce que mun samu mutane da suna da experience kin ana nan gwada munu menene ya kamata mu yi ne bai kamata mu yi cikin harkan siyasa wayar da kan matasa a game da tafiyar sha'anin siyasa wani abu ne da jam'in siyasa ka iya yi wa wata karkatacciyar fasara mafari kenan kungiyar da ta shirya wannan haduwa ke kare kanta daga dukkan wani zargi lalle wannan abu ne wanda da sun son samu ne su jam'iyoyin siyasa su su za su yi tunda militan kitsu ne mutanen su ne su ne su amma cikin tahiyar kasa mu ma kungiyoyin fara da muna da dama muna yi mu kawo gudunmuwa mu don mu kama musu cikin aikin da suke yi ba ce mun su muke ba su zo su kawo wani zanga-zanga a cikin jami'in su a'a bayan wannan taro na tsawon makonni biyu mahalartansa za su yada abubuwan da suka koya domin sauran takwarorin su matasa na jam'iyyu daban-daban ta yadda za a ƙara samun wayoyin matasan da suka lakanci takun da zai kare su daga bangar siyasa ko turin motar siyasa da dai sauran ɗabi'un da ke dabaibaye ci gaban matasa a ƙasar da kashi saba'in daga cikin ɗari na al'ummar matasa ne Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.